ciwon hangum wani ciwo ne da ke taba kuncin mutum wanda ke janyo kumburi kamar yadda likitoci ke faɗi shi dai wannan ciwo na shafar tsokar nama a haɓar mutum wannan cuta ana ɗaukar sa ne ta hanyar wasu ƙwayoyi wanda idan ba a magance su ba kan janyo wasu cututtukan ciwon hangum dai ciwo ne da za a iya ɗauka daga wani mutum zuwa wani wato dai ana yaɗa shi ta hanyar shakar ƙwayar cutar ta iska ko musayar yawu da dai sauransu ana samun wannan ciwo ne ta hanyar shakar ƙwayar kwayar cutar mai suna moms ke kuma haddasa zazzabi mai zafi wanda ke shafar manya har ma da yara malama furera uwa ce da ta kawo ɗanta asibiti mai shekaru uku ta ce ɗan nata ya tashi da zazzabi da kumburi a haɓarsa aka kuma ce mata ɗan nata ya kamu da ciwon hangum ya fara ne da zazzabi to kuma yau da safe da ya tashi sai na ga wuyan ya ɗan kumbura haka an taɓa yana cewa da ciwo gura to shine sai na kokarin na zuwa asibiti don ya ga likita to sai aka ce miki kuma wace irin cuta ce ke da mm, hangun kenan yake da misali likita ya ce likita zai rubuta mana magani da za mu je mu siya dangane da haka ne na zanta da wani kwararren likitan lafiyan iyali dr musa muhammad bello wanda ya bayyana mana alamomin ciwon hangum da ma yadda za a magance shi wato wani ciwo ne wanda yake da alaka da wani bangare na jikin mutum da ake kira salivary gland da turanci wato wata tsokan nama ce a wato jikin eh, gabar dadishi ko kuma haɓa ta ƙasa ta jikin mutum wanda ita take taimakawa wajen fito da yawo domin narkar da abinci to daga lokaci zuwa lokaci ana iya samun cututtuka su shiga nan saboda haka ciwon hangum a ɗaya daga cikin ciwo ne da yake shafar wannan tsokan nama da ake kira salivary gland wannan shi wannan ciwo na hangum shin ana iya yada shi na'am ciwo ne da ake iya yada sosai kuwa yana da alaka da waccan kwayar cuta da muka bayani ta virus kuma hanyoyin da ake daukar sa shine ta hanyar shaka ta numfashi shin mai dauke da wannan ciwo yayi atishawa ko yayi tari ko a lokacin da yake magana ma in yawunsa ya fito da kwayoyin cutar nan ya hade da wani a zai iya sa masa shi ya sa mafi yawanci idan a gida ana da yara da yawa yan kasa da shekara shida a za ki ga da zarar guda ɗaya ya kamu to shauran ma duka akwai yiwuwar su kamu gabaki su domin ta iska wannan kwayar cuta da ke shiga. akwai shin akwai takamaiman abin da ke kawo wannan ciwon hauka. ya nuna cewa kwayar cutar virus da ake kira mumps virus ita da ke kawo shi kuma wannan cuta ana iya ɗaukar ta a kowane lokaci kuma ciwo ne wanda dandanan zaki ga ya sa haɓa yaro ko babba wanda ya kamu ya kumbura ya rinka zuwa zuwan masa da zazzabi mai tsanani a ciwon jiki wani lokacin har zuwa ga amai kamar manya eh, idan ya kama su zai iya shiga cikin jikinsu ya ratsa jini ya kama wasu bangarori na jiki amma mafi yawanci dai a bakin haɓa ya fi kamawa ya za kare kai daga wannan cuta to kariya ta wannan cuta kasancewarsa ciwo ne wanda ake ɗauka ko yake yaduwa daga wannan zuwa wannan a mataki na farko shine wato ainihin tsaftar muhalli akwai buƙatar a lokacin da mutum zai tari ko atishawa ya rinka rufe bakinsa kuma musamman yara a tabbatar da tsaftace jikinsu wanka wanke kayansu da kuma shauran wannan wani yanayi aka fi ɗaukan wannan mafi yawanci wannan ciwo ya fi zuwa a lokacin rani ko kuma kaka domin ciwo ne ya ɗanyi kusan kamanci da mura saboda haka a lokacin da aka samu yanayin zafi ko gari ya bushe ana sa kwayoyin cuta a cikin iska wannan yanayi ya fi zuwa a lokacin da aka kama kamuwa da wannan ciwo Dr. Musa ya buƙaci iyaye da su kai yaransu asibitoci da zarar sun ga alamomin kumburi da zazzabi a tattare da yaran nasu domin kare yaduwar wannan ciwo. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.